صالح بن صالح الأصيمي رحمه الله تعالى فكيف من نعم نعم نعم tara fi asha'ina za ka ga wuta a hanjinsa wuta sosai ai wuta ba gobara ce kaɗai ba wuta da akwai abin da zai je shi ke saɗe a cikin ciki akwai wuta ma wutan sosai wanda ka sani din akwai wuta hawaye nan hawaye akwai hawaye da ke bulwa da zafi hayi kona to saboda haka nan bakin ciki in bakin ciki to malam an jin mutum kansa kamar wata wuta ce suke shi in bakin suke ya bakin suke damuwa ta kai damuwa ciki ta farfasa yake a sha ihinaron mutakidan mutakidatan ane min alhazani wal alani da shi ya ba da ita shi duk ɗaya ne muli mawafi وفيه والنبلان ونفك الله يديه لا ينقسم بشين توحيده ومعطيها فيه شيء باشي إذ هو موليها ومعطيها فيه بر وفاج ووف... فيه ب... فيه بر cikin sa akwai alheri da cikawa wa tauhidu faslun wannan wani fasali ne fima a abdallahu ta'ala min al-ihsani للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wannan fasali ne cikin abubuwan da Allah ta'ala ya tanada na kyautatawa masu riko da littafi da sunna. Allah ya yi alkawali wa masu riko da littafi ya yi alkawali wa masu riko da sunna da wani babban lada to Allah ya yi musu alkawali masu riko da littafi da kyauta yaushe shine mata inda fasadin rikon kenan inda fasadin zamani lokacin da al'umma suka lalace kaga yau kenan da jiya da gobe ma lokacin da mutane suka karkaka suka koma duniya duniya shi kuma lokacin ya ga daman komawa ga Allah dama ta samu gaba ɗaya a kowane na ce masa zo ga duniya zo ga duniya je ka nemi duniya mu fa in ba ka samu ba za mu baka namu ba kuke kai ta tara kayan gobe gobe ne shi isa duk mai bautan Allah ka shirya ka da kai bara in ma ka gan abin abu ba zai samu ba to ka shirya za ka mutu ka shirya wa kanka za ka iya shiru ka mutu a inda ce in ku ba haka ba to na tabbatar maka mana sai sun ci gara yaki sai ka karyo ka bi su dole ka shirya wa kanka yadda za ka yi a asbabu ka samu abin da za ka ci amma kakka yadda ka tsaya ba wani ne zai maka hmm. wannan in yi maka wani abu ne in ma bai maka da abin da ake gudu mai maka din nan wata mafi a zuga shi kai wannan fa wahala da kake wajen taimaka masa baya komai a zaune suke to dama baka dogara gare shi ba dole ka shirya a sana'o'in nan guda hudu wanne za ka bi ka ce da kanka ma noma wa in ma kiyo wa imma kasuwanci wa imma sana'a to kuma a kasuwancin nan a kiyon nan a noman nan abin za ka duba wanda ba zai ce ya maka lokaci gaba ɗaya ba ai kaga annabi dawo da sana'a yake maƙeri ne sannan kuma mayaƙi ne kana ga hamma da kiyo kiyo tunda maganan gana mutum nan wanda ya zo duk da shari'a ya yi amma ya san kan dabbobin ya tun da ka zaha yana shari'a ta kan dabbobi kaga wannan dole ne kai almaji tun kana da ɗan ƙaramin abin da za ka yi kakka bari ya shagalantar da kai wato ba sana'a ce za ta ba da lokaci ba karatun da zai baka lokacin da za ka je kai sana'a can da kuke ba ku gane ba hmm? kuma ne ka gani ai na ne eh to shi ke da kaga yanzu misali ai kaga ba za ka ce to yanzu karatun safe a yi haƙuri za ka je sana'a in ka je za ka je ka dinga zuwa bakin kogi ka ebo alayyaho ka kai ka je ka sayar a bakin dogo ana ba shi ka zo kai karatu to ina sana'a ba ta dace da kai ba dole kai za ka nemo sana'ar da za ka yi ba lokacin da kake karatu ba lokacin karatu ka riga ka ba da shi standard la ya tagayyar wala ya tabaddal duk inda za a yi sai dai mutane su canza zan ba ka aiki kaza kaza ce amma da su safe za ka a a ba zan iya zuwa da safe ba duk aikin da zai hana min zuwa karatun safe ba zan iya yin sa ba don ai ba shi kaɗai ne ba da na rana da layi musamman ɗalibai a bar wanda su zaman kansu suke yi an zo tafa'alli ake yi ana aiki ana kabar kasuwanci ya riga ya yi ƙarfi kuma yau ga harkan ka je ka buɗe shago ka zo ka zauna kai karatu ya yi kama da mustahil da kuɗi aljihun kama kana ja suna jan Nana yaya, yaya aka yi ka buɗe ka zuba kuɗi a ciki ka tafi ka ce na tafi karatu maza ɗan uwa na ka tayar ka yi menene sai in dinga baka gaba. Haɓa, kafin haka da ka ya kwashe. zo za ka dai ni wani abu ne ba zan iya ce maka tabbas ga abin da za ka yi ba sai kaza amma a cikin hudun nan za ka zaɓi inda za ka ga zai bar maka lokacin karatu ba lokacin ba ba sana'a ce za ta bada lokacin karatu ba a'a lokacin karatu ne zai bada sana'a mata inda fasadin zamani li'annahu idan kana zamanu salihan idan zamani kyakkyawa ne وكان الناس فيه على الاستقامة سهول على الإنسان كم يدري سوكي قمتون أن يستقيم da a yi kaga misalin duk wanda ya yi wahala ya je makka ko ya je madina ko ya je baitul muqaddas karatu kyauta ne abinci kyauta ne za ka ce kai karatunka ka ka gida ai an tafi da nisa shekarun da suka gabata idan mutum zai je karatun na yana sace ya tafi mai dubu karatu za ka tafi ne zironka karin lokaci hannun mota za ka da shi kana zuwa tasha sarkin tasha zai ce ainihin ne shugaban yan kama shoko shugaban yan kama shi zai ce yaya yaro ina raka ya gani mai dubu gani ni da mataro na za karatu za ka ce eh, ko za ka da kuɗi eh, to ya za ka yi to zauna zauna na za ka samu sa wannan ya zo su wuce wannan ya zo ya zai ta ina almajirin nan ka duba ɗako kayan ka da wannan a kai shi a kai shi maiduguri a kai shi ka ajiye shi a damaturu ka san damaturu ce a ah, to direba ka ajiye shi a damaturu direban nan an je damaturu na aka zai tsaya da mota yake na almajirin nan ba kyauta malam yanzu Allah wanda ya karatu a haka ya wani wunta kyauta ake karatu mu duk irin wannan karatun muka na kyauta da maturun nan ba wanda ka sani in ka ga dama kan fi gidan alaran ma kawai ka je kan hauka kai tsaye in ka je gidan za ma za a karbe ka a wani wajiri ne kai daga ina je daga garku ce to ka nan. shi kenan ka zo na kai shi cikin yara kai ma da safe ka tafi inda ka ga za ka samu abin da za ka ci ka je ka famu ka dawo ka zo ka ci gaba da karatunka lokaci guda ka ga alarman nan ya riga ma ya san da kai ran da baka zo ka yi darasu bai dinga ka faɗa musamman jinin ku ya haɗu ya dinga ka faɗa yawon ban za ka zo yi ba za ka zama kai karatun da ya fi na ka ba wani ya ɗauke ka haɗa ka da 'ya'yan shi ki je wajen maman ku kai maka je karɓi abinci in an da in kuka dawo daga daga inda kuka dawo da ƴaƴan in ka tsaya a ƙofa kai baka kai can ba saboda kunya sai ka ga yi ma fata fata kai ba maman ka ce ba ka shiga ciki ka karɓi abincin ka da mu da haka mu kai karatu amma yanzu fa abu ya ɓaci dama an ganga da kaya ga ɓarawo musamman suka shirya yadda za a buna inda an zanka da allo kaga shine isa kai ne ta tsini don a kashe wannan na kai wancan na bulun kuto don a kashe karatun alkurani da baki daya Allah da bai kashe shi ba sai bulo da karatun ta makarantar boko aka fara gafa sau nan ne da gasa gasa nan aka na aikuwa aikuwa aikuwa aikuwa sai sake zagayowa ya sake dawowa aka sake dawo da shi islamiyya Hmm. Shi ne abin da za ku fahimta ku yi haƙuri, ku riƙe, a yanzu ba ku da sauƙi. san abin da ake sai masa tila ka fi sanin tsini, to muna kuna kan tsini, yadda ku shiga haƙuri. idan mutum ya taimake ka fa lillahi alhamdu in ma yake to tun da ba za ka zo kai sana'a ba ba ni ba ka gaje aje ba ni ba ka sai me kana nan kana zaune kana duba ta ina ne abincin ka zai dinga zuwa ta ina ne abincin ka zai dinga zuwa ka shirya wannan ka kaddara wannan kafin kofofin su gama toshewa har ka samu maƙullar to haka to a lokacin ana nuna maka akwai lada lokacin yanzu ne addinin musulunci zai yi lada sama da da yau ba mai kaunarka da an ganka da littattafai kawai kowa a dawa da kaman ko inuwa ka je ka zana bishiya za su taimaka tashi daga nan tun da karatun ke kake ba ka boko ko to tashi nan da gindin bishiyar daga gidi da ba za ka sha inuwa nan ba kamar sai dai koyi ka shiga wajen ba ga littattafan ko littattafan a ranar da takwai da ya aka kwana ran ke bi. tsoron ka ke yi kamar wani tashin hankali ne kai wa kana nahu fihi alal istiqamati sahula alal insani an yastaqima inda a lokacin wancan da na faɗi din malam istiqama ai ba wahala ba wala duk inda ka je ga yan uwan ka nan ga menene din ka nan dan da nan ayi abokai ayi wane ne yan gari ku ta ku dai ba yanzu na kawai sai dai ka rike ka rage lakin idza kana zamanu fasidan zamani ya lalace wa kana nasu fihi ala ghairi istiqama mutane ba istiqama a ce maka ka je Maiduguri ka gama haddan ƙwararri ka dawo gida baka zuwa da maman ka komai ba baka zuwa da baban ka komai ba gari dare ya yi ka kwana tilawa ita ko wanka danta ya yi kansula ya sai mata shanu ya sai mata awaki ya gyara mata wani gidan a can tana jira ne sai faɗa da miji ta koma gidanta tana jiran ka ba ai sai ka ji eh, abin da kana ce to kai ma da haka in ka yanzu karatun ya ci ka dawo kai maka gama sana amma a ma za ka ce yau mutum ka dawo ƴaƴan kishiyoyi ne ka kwana tilawa ai ta ce sun kishiyar da ce sai kai baka da zuciya kai ma ka tafi baka da zuciya kai ma tafi ya ɗan gidan wancan ya zama malami jiya tun da izo tun tun da magariba ike dilawa sai da garin Allah ta'ala ya wayi in kin ba ki tilan haka ya kwana da safe ya tashi mu zo zai ka gaida su gungo zai ka gaida da to kai maza ka fitale in ba haka ba yanzu nan za mu kalama a wuri shi lokacin sai dai ka tsere a yanzu ko an kaje ba ka da komai sai da burani wa zai ka aure <laughs> wa zai ka aure me za ka ci karatu za ka ci musiba ta juye malam a ina ake samun surutu hasu fihi alal istiqamati sahula alal insan an yastaqima لكن إذا كان الزمان فاسدا وكان الناس فيه على غير الاستقامة فإن الاستقامة تكون صعبة دون لنا يتكون غني لأن الإنسان إذا استقام إمت يميك في مثل في مثل هذا الزمان وجد نفسه غريبا بين الناس يا كيسان سيدي على ذلك ولكن توبى للغرباء Wahaza amru wadhih fanzur ila ibn salih matalan fi baitin fi bai fi baiti ka duba ana misali fi baitin agidan alihi yan gidan ghairu salihin su ma sun fama samun haka yanzu akwai ‘ya'yan da dama suka tsaya karatu da safe karatu da ranar iyayensu suke ana wajeje ke da ya kuma masallaci Allah yake a kira shi a masa fada can fada ta yi masallaci shi yi zama sa to safe da daddare na kusan can zai kwana a ci maimakon a yi masa murna wafi baiki a halihi fi gairisa salihi da وسوف تجد هذا الابن الصالح وان تن النجل في التعب والمشقة والمعاناة أقوى وانا وانا أقوى أتيا مسا ماتا أنا نسيكي مسلاتي الله ما لا أبو ما أنا وانبا ما مانتا نيزو مكالون حقيقة توشي مطمي الناس لألا ما إن يزود الدجري يزو محلاتي بيكو ما واسيكا سيكا in yi tafi wurin aiki gashi zai hukuma kaza to yanzu ya za an taɓa aure da hakan wannan na ce to da gidan giya ake zuwa fa ce a gidan giya ai wannan daban muka zauna muka ashe sun riga su kula nan ta ke dama ta shirya wanda za ya sake ta ta je ta auri mai makaranta aka ba ta mota aka ba ta wane ne ha ba yanzu sun yi fata-fata malam Allah ya rama masa to haka kiri-kiri fa duk tijo ne fa tun da menene lakshara ne ka zon ko lakshara ba yaro ne ba ko da dai an samu yaro lakshara ya dan mallaki an kalauta kama wallahi mana ta haka ce don me zai zai to yanzu misalin ya zo masallaci ya kwana inda gidan mata ya kwana fa har ce kin yi shaida a masallaci ya kwana ba gidan mata ya kwana ba ba wurin shi aisha ya ya kwana ba inda misalin wata budurwar ya ɗauka suka tafi can suka je suka kwana gidan giya suka yi mene da gidan giya sai kuma za shi ce shi wannan fa ina masallaci ko kuma ya tsebo makin ya zo gida ya yi ta tai ya yi ta tai ba ba sa masallaci ke ba to Hmm. amma sun je aika ta aure an ba ta mota wancan baban ta shi wancan wanda za su auren ina da mota ya aje a makaranta kaza kaza in za a je wani da dauki mota bi ta su yi da wata ya yanki duk kawo nan an dauke su a wa malam ramin karyar bai da zurfi to hisa a irin wannan zamani in dai ka bauta Allah da ya mashi biya ka tabbatar ba wanda ke bayan ka in ma baka sani ba inda wanda ke taimakon ka to ka shirya yaushe zai janye yaushe zai janye ko da je yi magana ai ma ba zai dai ne ne ai dan haka ina kake da zulbaja dai ne ai kai sai ka ga wani Yanta sai dai na san karatun bai zo. Ka duba ko babban sani. Ko kawun sani. eh? Zama baban sini ne ku. Kawun ne kalu ni. Amu ni. Bapa ni. Ka duba bapa. babban. Babban yang ya mutu shi ke rike da shi. Kuma ma ina san shi bai da da. Dubi irin abin da to kai yanzu kawo ce wanda zai same ka yanzu. tunda wanda ɗan babban ka yi maka haka ɗan uwan baban ka yi maka haka me kake tsammani yadda aka bada al-islam bari fa ya'udu. kai ma yau da za ka rike in ba sa'a ba sai dai Allah ya saka ka yi sa'a tunda akwai masu sa'a wannan zamanin akwai wanda iyayensa suka tsaya musu ke kai gwagwarmayar da za ta yi bako hmm? ya za ka yi ai kaga na za ka amsa hata yawa duk wanda kada ka yi zaton kana da wani wallahi ba ka da kowa wanda ba ka tsammani zai maka a duniyan nan sai zo yi maka haka saboda haka nan wa mashakka wa mu'anafi lakin undur ila rajulin salihin fi baiti unatin salihin kaga ga dubi shi yadda yake morewa tajido yashalu alaihi salam gyaruwa ta ne masa sauki kaga ko littafi yake ne sai kaga baban sa ya sa masa littafi irin littafin gaske ba wani yan kutai ba su ba a littafin sosai za ka gani ba masa murna yake wai wata wata ce shekaran da baka bude kwalejin muka ce mu ba za mu yi amfani da pomfet ba a littattafan da ake karanta haya ne su za mu karanta aji daya sai aka ce to sai wa muktasar amma da na biyu za a amfani tun da nikahu ne aka wa muktasar baban ya je ya sayo muktasar yake yanzu wannan littattafan manya-manya za su karanta su mun je suka ce eh sai dai sa jira su shukuri yake wallahi ya sa ta zama malama ya gode wa Allah kannan ma bara ya wa ajiye musu su ma za su ya sayo muktasar wa'ancan na jiniyo mutawasu wancan na primary ya sayo muktasarori a jiya gidan kowane ya girma gana shi yanzu wani yana aika aka lahiya lahiya an sayo wa wannan ba ba complain yanzu wannan littafi me za a yi da shi ba a gama na ɗaya ba aka je aka sayo na biyu wane ne wane ne to salabas ne karatun salabas ne ba karatun Allah ba dama babi kaza za a yi ciki babi kaza za a yi ciki sauran dama ta asali kamar kunan da kuka saukan daga bango zuwa bango to ku ne za ku je haya islami sai muku amfani amma wanda dama islamiyya ya yi ya wuto haya islami daga daga haya eh, sai ya wuce jami'a eh, amma nan holo ko ne ba abin da isa na addini kuma su ne za a ba mukami su ne manyan malamai na ƙasa su ne lakshirori ka ji ma suna zagin malaman zaure amma masu mutuncin cikinsu ba su zai. akwai masu mutunci wallahi har gobe akwai masu mutunci wanda za ka ga suna ba wa malaman zaure mutunci da daraja ba za ka ce sama da ma abin da ake abin nan ba tun da suna musu irin wani bi da kuma wani prop prop ne fa da ya zo nan zai yi a lokacin suna abin na yana tsanyin dan kwantar haka da imbayas zo zai zo yi on rai to bari bari zo ya da mana da ya zo ya ganni a ofis duk muna kwano sai ya cire takalminsa na ce ai da ni al'ada da ta zama al'ada na nan irin ban zuwa koyi na haka nake yawo babu takalmi yake mu ma haka za mu zauna ba yadda za a yi ka sa takalmi ba in sa takalmi ba yadda za a yi haka da ya dauki takalmin sai aje dole na je na je gina na ko takalmi da sa to kaga yanzu wannan zai je zai ji malamin zaure aji ya nuna wa yara jahilai ne malaman zauren nan suna fa suke kira malam wane bai iya kaza ba malam wane bai iya kaza ba malam wane bai iya kaza ba shine ƴaƴan su suka fito jura a uza da suna rashin kunya yadda suke yi hatta fa malamai da dama sun yi shi dole sun koma jahilai karfin da ya ji saboda yaran بيت أناس صالحين تجده يسهل عليه الصلاة فإذا صلح الإنسان عند فساد الزمان كان عند الله أعظم أجرا عند الله كما سيبينه المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا وللمتمسكين بسنة الشارع كمطالب الأزمان والنجنة وللمتمسكين ainihin ga masu yin riko bi sunnatil muhtari inda fasadi zil azmani suna da irin wani lada ga shi can a kauluhu zil ko me yake da suna zil azmani akwai zil azmani ainihin zi dinnan bi ma'ana hazihil azmani کہ اندا فساد هذه الازمان تو بیٹھ کر رہے کری تو اسے دل اضمان انے دی ما هذه فهو اسم اشاره وليس من الاسماء الموصوله والمعنى ان للمتمسكين بهذه السنه عند فساد الازمان له كما قال المؤلف ننجبه yasa baitocin ma aka raba su daga kamar ana nema abun nan din ma'ana kaga an kace can hadha walil na bi sunnatil tari'in da fasadi bil azman ajrun azimun laysa yaqduru qadarahu alladhi a'tahu lil kaga nan ne mahadin magana ajrun azimun متمسكين بالسنة عند فساد الزمان عجر عظيم ليس يقدر قدره باع كيس جرم اللادن جرم اللادن ده سكيد شيء بي لستطوع إلا الذي أعطاه سيوان ده يباد اللادن للإنسان لكن kenan to yanzu wannan mutum ya yi haƙuri da duka wannan kai da wuya ma Allah ya rashi to zarta wallahi malam da wuya amma ko da ga kaddarawa ka shiga wahala wallahi malam ka yi wuri. za ta wuce za ta zama kamar labari da na sha kaza da na sha kaza kana zaune inda kake dina lam ta tagayyar wa lam ta tabattal wallahi duna sai ta zo ta kwankwasa ma ko ba yani lahum ajrun laysa ya'lamu qadrahu ahadun لأن الذي أعطاه للإنسان هو الله عز وجل يوم القيامة نونيا نعم فارو faro ta sa